assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to wani ku gashi an kammala zabe ya kaji kuma mi an sako ka ga to alhamdulillah fata na duk wanda ya zo ina fata kowa ya je gida lafiya kuma ina godiya ga yan jarida da kwamitin zabe da wancan kwamiti da ɗaiɗaikun su ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bada damar yin wannan zabe lafiya aka ƙare lafiya ina godiya ga Allah akan haka ko ni sako ga mambobin eh na ga membobina sun sani sun san dalilin da yasa kuka zaɓe ni kuma sun san alƙawalin da yi kuma sun san abin da nake iya yi shi yasa kuka zaɓe ni sun san abin da ban iya yi sun san wanda naka iya yi fata ta ci da wannan kasuwa gaba kuma aza wannan kasuwa bisa ga tubar da ya kamata kuma sun san ina iyawa kuma sun san ina iya abin da zan yi mai girma zababben wato ciyaman na wannan kungiya ta yan ko ta jihar zamfara ko akwai wani kira da za ka yi ga bangaren da ba su samu nasara a ganin cewa sun zo an haɗa kai domin ci gaban wannan kasuwa taku mai albarka eh to ai ka san shi dan takara wanda ya faɗi wana ne kuma ciyaman ne na rikon ƙwarya na kwamiti shi ya tsara duk wanga tsare da aka yi duk wannan tsarin da ka gani da mutum hudu da zaɓe muna da mutum kusa sama ga dubu biyar a cikin wannan kasuwa amma daga cikin su akwai da mutum talatin gare ta mutum hudu ya yi zaɓe haka aka tsara kuma muka ce mun aminta a yi bisa ga tsarin dokokin shi ne bisa ga tsarin da ya shimfiɗa kuma ya ga sha'awa abun ya aje kujera ta ya ce dai ya zaɓe ya shiga zaɓe daga cikin shi kuma muka goya baya mun zo muna taɓiwa muna abin da ya kamata saboda dan uwana ne duk wanda a wannan kasuwa uwa dai uba ɗaya muke daga cikin shi babu wani abu bangare ko wani abu da dalili ko wani abu mata kama da haka to don haka shi mai iya kira na ne in zo ya bani shawara dan wana ne ina iya cewa wani kai kaza kai kaza ya dace a yi kaza kuma ina iya ɗauka na auna nauyin abin da ya faɗa bisa ga ci gaban wannan kasuwa ne Da mu yi ba wani abu bane wato kana dai kira ga kowa da kowa a zuwa haɗa kai domin ci gaban wannan a wannan kira mun ci gaba da shi tun ba wannan ba mun yi wannan mun yi a rubuce dss an kira mu mun yi alkawari wa junanmu wallahi kowace zaɓe za mu ta yashin wannan kuma ni kai na nan kayan a faɗi masu kamakon na ci zaɓe da na ɗauko waya ta na ajiye a kujeru na ina falo na ina son in daga in yi dalin kayan a bada ana wasu na cewa wanda ya ci zaɓe na yana tunanin kawai shi zai ci idan zan iya cewa to wani to alhamdulillah ya buƙata ta biya kuma akwai wurin kamfe da yi na gaya masu kowace zaɓe ni a shirye na ce in gwada mai hanyar da na sani ta shi da wannan kasuwa gaba dan kasuwar ni a gaba na ni ba wani abu ba ba abun da ke gama na in ba wannan kasuwa ba na ɗai na yi ciyaman na wannan kasuwa ko tun lokar gamin goma sha hudu na biyu na ya zama a can ba a na zanna memba na zanna a can ba okama deputy president na ya president a can ba okama na dawo kunje yan katako ta kasa ina ko idinita su kwata ta da zamfara kaga ba wani suna nake nema ba yi duk abin da ya kamata a ce in cika sharuɗa ko wani abu na cika don haka ba nan tunanin wani abu illa da ya fata ta shi ne gaskiyar magana